Bayan wata ganawar sirri ta sa'o'i hudu ne shugaban ma'aikatar fadar shugaban kasa kuma tsohon kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya ce gwamnatin tarayya tare da amincewar kungiyoyin kwadago aka ce a ƙara wa dukkan ma'aikatan gwamnati tsarin naira dubu ashirin da biyar kan albashin da suke karɓa daga wannan wata har zuwa watanni shida nan gaba. Ba Jabi Amila ya ce taron ya amince da wasu batutuwa da ba za a bayyana ba, sai ƙungiyoyin ƙwadago sun gabatar da yarjejeniyoyin ga mambobinsu tukuna. Amma wata ma'aikaciyar gwamnati da ke nan Abuja da ta nemi a sakaye sunanta ta yi tsokaci kan wannan batun. ƙarin dubu ashirin da biyar a kan albashi dubu talatin dududu nawa ne dubu hamsin da biyar wanda kuwa dubu hamsin da biyar a wannan marra buhun masara kaɗai za ta saya mana. To, ina kuɗin mai, ina kuɗin da za a yi miya, ina kuɗin da za a sai itace, idan larura ta tashi na yara da wani kuɗin za a kai su asibiti, da wanne za a biya musu kuɗin makaranta, tunda dududu albashin buhun masara zai sai maka wannan dubu ashirin da biyar da aka yi ƙari ko rabin buhun shinkafa ba zai saya ba to ya kamata a ce dai gwamnatin najeriya ta sani cewa talakan najeriya a yanzu ba ƙarin albashin dubu ashirin da biyar shine damuwansa ba a'a damuwan mu shine mu samu abinci da sauƙi. Shi ma tsohon mataimakin shugaban ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce wannan duk ruɗani ne kawai. Ko da ma'aikatan nan naira dubu ashirin da biyar suke bukata ƙari, in dai kawai gaban kansa ya yi ai akwai tripartite wato bangare uku su ne suke decidin maganar albashi akwai bangaren gwamnati akwai bangaren ma'aikata akwai bangaren masu daukan aiki to yanzu ya fito a kan kansa ya ce ya kara dubu ashirin da biyar da ya tattauna da yaddarwa babu yadda ma'aikata ba yaddan masu bada aiki aikin ga bai yiwu ba ina tabbatar miki da cewa a bangaren ma'aikata babu wanda zai yarda da wannan ba wanda zai karbi wannan kuɗi babu kamar ba a yi ba ma kawai ya ɗauka ba a ma ba domin bai bi hanyar da ma za a karba din ko a yadda ba ya tsaya ya yi tunani da kyau irin yadda yake tafiyar da abubuwan nan zai iya jefa kansa da kasar ciki rikici amma ga ƙwararre a fannin zamantakewan ɗan adam kuma mai nazari a al'amuran yau da kullum abubakar aliyu umar ya yi suka da kakkausar murya yana cewa dubu ashirin da biyar da ya ƙari za ka sayi mai lita arba'in ne kawai da shi to kwana nawa zai maka lita arba'in ɗaya kenan na biyu waɗanda ba sa aiki su kuma menene matsayinsu ta ina za su samu sauki? duk duniya ba wata ƙasa da aka rena ma 'yan ƙasan wayo aka rena musu hankali kuma ana amfani da juriya da haƙuri da suke da shi a yi musu yadda aka ga dama a yi musu cin kashi iri-iri wanda aka ga dama amma azaba da masifa da mutane suke fama da shi a ƙasar nan da fatara da talauci ba a taɓa yinsa ba yau mutane ɗaiɗai ne mutum ɗaya ɗaya ne a ƙasar nan yake iya cin abinci sau biyu. shugaban ƙungiyar kwadago a jero, ya ce ƙungiyar za ta kai alƙawuran da gwamnati ta ɗauka ga sauran sassanta domin tantance cewa kafin ranar uku ga wannan wata da ya kamata su shiga yajin aikin baba ta gani. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.